الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس الناس عجبا نوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعقلون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأويهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العربة 22 ga watan Ramadan hijira na da shekara 1434 wanda ya dace da ɗaya ga watan bakwai shekara ta 2013 za mu fassara farkon suratul ma'ida insha Allah ta'ala wannan aya tana karantar da mu umarnin Allah subhanahu wa ta'ala game da cika yarjejeniyoyi duk wata yarjejeniya da ɗan adam ya ƙulla matukar akwai imani a tare da shi Allah subhanahu wa ta'ala yana umurtansa da ya cika wannan yarjejeniya wannan shi ne mafi muhimmin darasi wanda ke cikin wannan aya قال الله تعالى يا أيها الذين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الله سبحانه وتعالى يتي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا قوة دسكي إيماني ya ku waɗanda suka yi imani aufu bil uqudi wato ku cika abubuwan da kuka kukkulla na yarjejeniya tsakaninku da Allah subhanahu wa ta'ala ko ko tsakanin ku ya koyan adam ya ce uhillat lakum bahimatul an'am uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum إن الله يحكم ما يريد وهدلت لكم بهيمة الأنعام الله سبحانه وتعالى yace uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku wato dabbobi na ni'ima da larabci duk wata dabba ana kiranta albahima kamar yadda ya zo a cikin alƙamusul muhit tana juzu'i na hudu shafi na tamanin da biyu duk wata dabba ana kiranta albahima abinda ya zamanto ba dan adam ba wanda bai iya magana ya'ani la yaqdiru alal kalam dabbar da ba ta iya magana dabba da take tafiya akan kafafu hudu halittar da ba ta da wayo umuman inda duk aka ce albahima ana nufin dabba amma idan aka ce bahimatul an'am ana nufin raƙumma shanu awakai kamar yadda tabi'ai suka fassara irin alhassan albasari al'imam katada wa gairu wahidi in ka duba tafsirin ibn kasir na wannan aya mujallar na biyu shafi na uku da tafsirin al'imam bagawi shi ma yana farkon mujalladi na biyu allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya halatta mana cin dabbobi na ni'ima dabbobin ni'ima kuwa su ne raƙumai shanu awakai illa ma yutula alaikum sai dai wanda waɗanda za a gaya muku nan gaba ma yutula alaikum yana ma'anar masa yutula alaikum sai dai dabbobin da za a karanta muku nan gaba daga cikin dabbobin ni'ima din min ta harimi ba'dha fi ba'd ahwal akwai wasu dabbobi na ni'ima ne amma an haramta muku saboda wani yanayi da aka shiga wato illa ma sayutla alaikum sai dai abinda za a gaya muku nan gaba daga cikin dabbobin ni'ima din gaira muhilli saidi wa antum hurum matukar ba kuna wato da niyan farauta ba ne alhali kuna cikin harami na aikin haji ko umra saboda idan mutum ya shiga harami na aikin haji ko harami na umra haramun ne yayi farauta haramun ne yayi farauta wanda yana nuna cewar raƙuma da shanu da awakai ɗinnan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta da na gida ne da na daji da na gida da na daji su na daji halal ne su ma gare ku amma in ba wai kuna cikin harami na aikin haji ba wato ya ummul insani min al ibli wal bakari wal ganam Allah subhanahu ta'ala ya ce uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku cin dabbobin ni'ima waɗanne ne dabbobin ni'ima raƙumai shanu awakai na gida kawai a har na daji raƙumin daji saniyar daji akuyan daji Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta sai dai ga wanda yake cikin harami na aikin haji ai haramun ne ya yi farauta fastafna min al ma taqaddam wastafna min al-wahashi as fi halin ihram wanda yake cikin hali na harami shi wannan haramun ne ya farauta amma in ba dai harami ba ne mutum yake ciki allah subhanahu wa ta'ala ya halatta cin naman dabbobin nan guda ah, kashi uku da aka yi bayani inna allah ya hukumu ma yurid allah subhanahu wa ta'ala yana hukunta abin da ya ga dama allah yana hukunta abin da ya ga dama wannan aya ta farko game da ita wannan sura suratul ma'ida wallahi tana da darussa masu yawa illa dai kawai bayanai guda hudu ne muhimmai waɗanda ya kamata mu yi a kanta insha Allah ta'ala bayani na farko wannan aya tana tabbatar mana muhimmancin wato ita kanta suratul ma'ida kamar yadda malaman tafsiri suke magana in ka duba misali tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami'u li al-qur'an suratul ma'ida tana daga cikin surori waɗanda suka fi muhimmanci wajen malaman fikihu idan aka ce muhimmanci ba wai ana nufin tafi wata sura ba ne a'a saboda la'akari da yanayin saukanta da la'akari da abin da ta kunsa al'imamul kurtubi yana cewa wahiya madaniyatun ibi ijma'in malamai sun yi ittifaki wannan sura babu shakka Allah ya saukar da ita ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana madina ittifaqan babu wani wanda ke da ja akan wannan matsala cewa a madina Allah ya saukar da suratul ma'ida akwai hadisin al-imam al-hakim yana cikin al-mustadrak hadisi ne wanda ke da inganci hadisin jubair bin nufair ya ce na taho aikin haji saboda haka sai na bi ah, sai na shigo wajen aisha Allah ya ƙara mata yarda matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Jubair bin Nufair ba sahabi ba ne tabi'i ne ya tafi aikin haji sai ya biyo wajen Aisha Allah ya ƙara mata yarda fa qalat lokacin da na bi wajenta sai take ce min ya Jubairu hal ta taqra'ul ma'ida ko kana karanta suratul ma'ida fa sai na ce na'am ina karantawa fa sai Aisha ta ce amma innaha akhiru suratin nazalat kaga wannan sura ita ce surar ƙarshe da ta sauka ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka lura ya taho aikin haji ya bi wajen aisha sai ya zama kamar wasiyar da za ta masa ne ya kula da suratul ma'ida wasiyar da za ta mar ne ya kula da karanta suratul ma'ida me dalili saboda wato suran tana da muhimmanci ah, muhimmancin ta shine ita ce surar ƙarshe da ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka aisha take cewa tunda ita ce surar ƙarshe ya nuna cewa babu wani hukunci da yake cikinta wanda aka shafe ita ce ƙarshe daga kanta manzon Allah ya bar duniya abinda aisha take faɗa kenan fama wajattum fi min halalin duk wani halal da kuka samu a cikin suratul ma'ida fastahilluhu ku ɗauka wa ma wajattum fi min haramin duk wani haram da kuka samu a suratul ma'ida fa harrimuhu to ku bashi don ku lallai babu wani haramun na cikinsa wanda aka canza ya zama halal daga baya babu wani halal na cikin wannan sura wanda aka canza daga baya ya koma haram hadisin yana musnadul imami ahmad har ma yana cewa kafin su rabu da aisha sai ya mata tambaya allah ya kara mata yarda ki bani labari game da halayyar manzon allah yaya halayyar annabi sallallahu alaihi wasallam suke faƙada sai ta ce alƙur'an inda kana son ka san halin annabi muhammad karanta alƙur'ani duk abin da ka ga alƙur'ani yana magana a kai to manzon allah yana yi duk abin da ka ga alƙur'ani yana hanawa a bari manzon allah ya bashi in dai kana neman sanin halin annabi muhammad tunda bai zauna da shi ba kana son ka san halayyar manzon allah to karanta alƙur'ani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam baya saba ma umarnin allah da yake cikin littafinsa don haka ake cewa suratul ma'ida akhiru ma nazala ala rasulillah fil madina ba'da hajjatul wada'i bayan hajjin manzon Allah na ban kwana Allah ya saukar da suratul ma'ida ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan muhimmin abin da ya sa malamai ma suka damu da ita wannan sura saboda a cikin suran nan akwai farillai guda goma sha tara wanda ba ka samu a wata sura ta alkur'ani farilla guda goma sha tara suke suratul ma'ida wanda ba ka samun waɗannan farillai a wata sura sai dai cikinta domin ita ce sura ta ƙarshe da ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama ta kunshi hukuncin da wata sura ma bata ɗauka ba babu shakka ta ɗauki dokoki masu yawa amma abin da zai nuna maka wato muhimmancin cika alkawari wanda shine bayani na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya mana umarni da shi a farkon maganarsa sannan a farkon wannan sura wacce ita ce ƙarshen sura da ta sauka ga annabi Muhammad wato wannan yake nuna maka muhimmancin wato cika duka wata yarjejeniya da za a samu tsakanin musulmi da musulmi ko tsakanin musulmi da wani ko ko alkawari da ke tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal lazina amanu aufu bil uqud maganan farko na Allah a suran ƙarshe da ta sauka ga annabi Muhammad ya ku waɗanda suka yi imani ku cika yarjejeniya ku cika alƙawura ku cika duk abinda kuka ƙulla da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi magana nan ya yi magana ne akan a cika dukkan abinda aka ƙulla ya'ani bi kulli aqdin duna istithna'in ba a ware kaumi ba aufu bil uqud ku cika duk abubuwan da kuka kulla inji Allah wato da a ce akwai wani abin da za a kulla wanda ba a son a cika da Allah ya ware shi sai Allah ya ce ku cika duk abin da kuka kulla duk wani yarjejeniya da aka yi ku cika Allah subhanahu wataala ya kawo maganar a sake don haka ka lura malamai suke cewa wannan magana tana da ƙarfi ita ce maganan farko ta Allah a suran da ta zama ta ƙarshe ga manzon Allah maganar Allah ta farko ya kira masu imani su cika yarjejeniya su cika alkawari da suka yi tsakaninsu da Allah ko ko tsakaninsu da dan adam don haka sai malaman fikihu suka ce lallai maganar al'aqdu abinda dan adam ke iya kullawa da farko muna fahimtar ba ɗaya bane domin Allah subhanahu wataala ya ce aufu bil uqud al uqud abubuwan da kuka kukkulla ashe abubuwan da ake kullawa ba ɗaya bane don haka ana kulle-kulle fil mu'amalati ta mu'amala tsakanin mutum da Allah akwai abin da ake kullawa tsakanin mutum da Allah subhanahu wa ta'ala akwai abin da ake kullawa tsakanin mutum da 'yan uwansa mutane saboda haka yasa in ka duba fassaran kalma ta al'akadu a larabci bata bambanta da fassara ta shari'a bambancin mai yawa ba kamar misali ka duba lisanul arab littafin ibn manzur yana babul aini a mujallar na tara shafin tara yana cewa da qaidul hal idan aka ce al'aqdu ƙullawa shine kishiyan warwarewa domin idan aka baka bayani da kishiya zaka fi fahimtar ma'anan ƙullawa wa ya'ti bi ma'anar ahadi yakan zo da ma'anan alkawari domin shi ma aka yi wa ya'ti bi ma'anar rabti baina atrafi shay'i yana zuwa da ma'anar wato hada tsakanin abubuwa guda biyu ya'ani ittifaqu bayna tarafayn yastalzimu bi muktabahu ah, kullum minhuma tanfizu mattafaqa alayhi ya zama an samu sassa guda biyu mutane kashi biyu suna da bukatar aiwatar da wani abu tsakanin juna amma abin nan ba za a iya aiwatar da shi ba sai an haɗa karfi wuri guda saboda haka kai da shi kuka zauna yaya za mu iya cimma abu kaza wannan zama da kuke kuna ƙoƙarin ƙulla wani abu ne to wannan shi ma yana ana ce masa al'aqadu wannan yana cikin fanni na al'mu'amala don haka ma'anar kalman a larabci yana dacewa da ma'anar kalman eh, ya'ani ta sashin shari'a inda fuqaha domin abin da malaman fiqihu suke faɗa kenan su ma suna cewa abin da zai zama an ƙulla shi tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutum da Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ake ce ma al'aqadu idan ta larabci ne fa ana cewa an kulla igiya saboda abubuwa guda biyu ne ka hada ka kulla in ka dawo ta shari'a an kulla mu'amala tsakanin mutane guda biyu ashe duk ma'anarsu kusan guda ɗaya ne idan ka duba littafin ah, tafsiri na ibnu jarir a tabari fassaran wannan aya yana cewa malamai sun yi ittifaki ita wannan kalma al-uqud tana ɗaukan ma'anan dukkan wata yarjejeniya yani yuqsadu bil uqud al uhud alkawari da za a yi tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutum da Allah yana shiga karkashin wannan umarni da Allah subhanahu wa ta'ala yi in ka duba tafsirin ibnu jarir yana cewa malaman sunna sun yi ittifaki akan wannan fassara ah, kalma ta al uqud Allah madaukaki yayi amfani da ita saboda wata hikima shi Allah da ya tashi yin magana a farkon suratul ma'ida ya ce ku cika al'uqud abubuwan da kuka kulla wannan kalma akwai hikima a cikinta saboda duk maganar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ka tabbata akwai ilimi da ke cikin wannan magana abdullahi bin abbas al-imam mujahid al-imam qatada al-imam bahaq al-imam suddi ibrahim bin muhammad ibn sariy az-zajjaj waɗannan malamai tun daga sahabbai zuwa ga tabi'ai suna cewa aluƙudu aukadul uhudi Allah da ya amfani da kalma ta al'uqud saboda ya nuna mana ƙarfi da yake tattare da mu'amala da ke tsakanin mutum da mutum wato yana da muhimmanci a shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala yarjejeniya ne tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutum da Allah amma sai Allah ya amfani da kalma ta al'uqud ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud to da za a ɗauko kalma ta al'uhud a cire wannan al'uqud din a sa ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uhud kaga magana sai ta zama bata da ƙarfi amma idan ka sa al'uqud wanda Allah ya amfani da ita sai zama magana ta fi ƙarfi wannan yana nuna cewar yarjejeniya da ke tsakani wato sassa biyu shi ake nufi da al'uqud kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo kalma ta al'uqud jam'i saboda ya nuna maka cewa yarjejeniyan nan ba abu ɗaya ba ne abdullahi bin abbas in ka duba tafsirin ibn kasir wannan aya ɗaya da muke fassarawa yani fassar farkon suratul ma'ida yana farkon mujallad na biyu yana cewa abdullahi bin abbas ya ce almuradu bil uqudi huna ya'ani al uhud duk yarjejeniya da za a samu tsakanin sassa biyu wannan shi ake ce ma al uqud ya'ani wannan yarjejeniya ya shafi abubuwa da yawa abdullahi bin abbas sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana fassara kalman ya ce ya'ani ma a halallah wa ma harrama abinda allah ya halatta da abinda allah ya haramta wa ma faraba da abinda allah ya farlanta wa ma hadda fil qur'ani kullihi duk wata dokan da allah ya saka a cikin alqur'ani fala tagdiru sannan kar a samu kuna bijire ma eh, yarjejeniya tsakanin ku ya ku wala kar ku warware alkawari tsakanin ku ya ku abdullahi bin abbas ya ce duk wannan ma'anar suna shiga karkashin kalmar al'uqud don haka ba abu guda bane ya shafi yarjejeniyar da take tsakaninka da Allah ko tsakaninka da 'yan adam ah, abdullahi bin abbas ya tsananta game da bayaninsa akan fassarar kalmar ta al'uqud yana cewa tana dacewa da ayata ta suratun ra'adi aya 25 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazi na yankubu bu na ahadallahi min ba'adu bi saki yi أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار عبد الله بن عباس yana cewa abin da zai nuna maka ƙarfin umarnin Allah da ya zo a farkon suratul ma'ida aufu bil uqud ku cika abubuwan da aka kukkulla ba ka san ƙarfin maganan ba sai ka duba suratun ra'adi me Allah ya ce a suratun ra'adi na wallazina na ahdallah waɗanda ke warware alkawarin Allah min ba'di misaqihi bayan an tamke waya yaqta'una ma amara Allah bihi an suna yanke abinda Allah ya ce a sadar wa yufsiduna fil ardi suna barna a ƙasa ula'ika lahumul la'ana waɗanda suna tare da tsinuwar Allah walahum su'u dar suna da mummunan gida a kiyama kashe kaga inda kana son in kana son gane ma'anar al'uqud muhimmancin sa sai ka dubi kuma wannan aya ta suratul ra'di warware alƙawari yasa Allah madaukaki yace ya la'anci mutane ashe kulla alƙawarin da ake magana a a kula da abin da aka kulla na yarjejeniya babu shakka yana nuna yana da muhimmancin gaske yana da ƙarfi wajen umarnin Allah subhanahu wa shi yasa ya fara suran da wannan saboda yarjejeniya ne tsakaninka da Allah ka bauta masa duk wanda ya furta kalmar shahada ya yarda zai ɗauki dokokin Allah tunda ka yarda za ka ɗauki dokokin Allah kaga kenan idan aka samu kana sabawa kana warware wannan alkawari da yake tsakaninka da Allah wanda shine farko shi yasa Allah ya ce allazina na ahdallah alkawarin Allah shine na farko abinda ake kullawa sannan in ka dawo ta wajen zumunci shi ma kullawa aka in ka dawo ta cinikayya shi sa Allah ya ce wa yufsiduna fil ardi ya hada dukkan cin amana na mu'amala barna ne a duniya da Allah ya hada su gaba daya sai ce ula'ika lahumul la'ana masu waɗannan siffofi Allah ya tsine musu albarka wannan ya nuna maka kenan kalma ta al'uqud babu shakka kalma ce take da faɗin ma'ana ta haɗe wato alkawarin da ke tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala sannan ta haɗe alkawarin da ke tsakaninka da mutane su ya su ka duba tafsirin al'imam abdulrahman ibn al-jauzi da ake kira zadul masir fi ilmin tafsir mujallar na biyu shafi yana cewa ha uqudun nasi bainahu magana da Allah ya a farkon suratul ma'ida ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud ya ku waɗanda suka yi imani ku cika ƙullaƙullan da kuka yi ku cika ƙullaƙullan da kuka yi malamin nan ya ce to ya shafi duka wani abin da ake ƙullawa tsakanin mutane misali akadu sharika da ni da kai mun haɗu mun kafa kamfani yarjejeniyar da muka yi wajen kafa kamfanin nan Allah ya ce mu cika ya ce na biyu akadul bai ciniki da ka zo za ka yi za ka sai kaya wajen mutum ko zai sayar maka shi ma za a kulla wani abu ne saboda me za ka bashi zai baka shi ma kullawa ne wa aqdun nikahi aure shi ma kulla shi ake da kai da mata da za ku zauna wannan zama kafin ku yi dole sai an kulla aure to a cika shi yarjejeniya sharaɗi na zaman auren in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa aqdul yamin haka rantsuwa idan mutum zai yi shi ma yarjejeniya yake au aqdul insan ala nafsihi min nazar ko ko kai ma kanka alwashi idan Allah ya min kaza zan yi kaza kuma wannan ita ce fassarar Zaid bin Aslam Zaid bin Aslam don haka babu shakka aya tana da fadin ma'ana kuma kalmar ita kanta tana nuna maka cewa ba abu ɗaya bane Allah yake umarni da shi wannan shine gaskiya domin da a ce abu ɗaya ne da Allah subhanahu wa ta'ala bai kawo lafazin jam'i ba da ya ce aufu bil aqdi aufu bil uqud al uqud kalma ce ta jam'i tana da yawa da in ka duba littafin littafan fiqihu haka zaka samu malaman fiqihu suna kasa yarjejeniya tsakanin mutum da Allah da kuma yarjejeniya tsakanin mutum da mutum wannan shi ake cewa akwai in ka duba littafin al fiqhul islami wa adillatuhu littafin wahaba az-zuhaili Ah, mujallar hudu shafi na tamanin yana cikin littafai mafi daraja na fiƙihu na wannan zamani in ka duba littafin wannan malami ya yi magana akan yarjejeniya ana kasa ta kashi biyu ne yarjejeniya al'aqadu kashi biyu ce akwai amun akwai khasu yarjejeniya keɓaɓɓiya akwai yarjejeniya kuma wacce ta game kowane ma'ana keɓaɓɓiyan yarjejeniya kullu ma azamal mar'u ala fi'ili duk abin da mutum ya yi azama zai aikata ya kulla yarjejeniya ne da Allah shi yasa aka sanya alwashi a cikin wannan babi ka yi ma Allah alkawari zan yi kaza wannan yarjejeniya ne tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala amma yarjejeniya wacce take game dukkan mutane ita ce eh, ta'alluqu kalami ahdil aqidain bil akhar shar'an ala wajhin yadhharu asrahu fil eh, muhalli ya zamanto kai da wani kuna da wani abin da kuke so ku kulla wannan abin da za ku kulla tana iya yiwuwa ciniki ne tana iya yiwuwa kamfani za a kafa kaga kenan akwai dai alakar da take kokarin wato hada tsakaninku to wannan alaka ita ke cewa yarjejeniya in ka duba sharhul inaya alal hidaya littafin ashek akmaluddin muhammad bin mahmud uh, sharhi na fathul kadir mujallar na biyar shafi na saba'in da hudu wannan shine ta'arifin da malaman fikihu suke yi to amma malaman fikihu suna ƙarawa da shar'an kuma gaskiya ne domin ayan Allah ya kawo ta a sake ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud ya ku waɗanda suka yi imani ku cika kullakullan da kuka yi to akwai kullin tsiya da mutum kan yi aiko shi har da wannan kulli misali barayi su yarjejeniya za su je sata to wannan yarjejeniya ya kamata a cika don haka sai malaman fikihu suka ce a kar ka ɗauka wannan umarni na Allah yana nuna kowane yarjejeniya har na haram a'a yana nuna yarjejeniyar da aka ƙulla ta shar'an wacce ta dace da shari'ar Allah wannan yarjejeniya ita ce Allah yake cewa ku cika ta saboda haka idan aka samu wasu mutane sun yarjejeniya ah, sun yarjejeniya tsakanin su ya su za su kafa kamfani amma kamfanin ya kasance mai samar da abin da Allah ya haramta ne kaga wannan yarjejeniya ba shine Allah ya umarni da shi ba to me yasa muka ce banda abin da aka kulla na haram saboda aya ta 28 ta suratul a'raf Allah ya bamu wata ka'ida a cikin alkur'ani wanda ya kamata mu gane umarninsa a ko ina muka samu وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يمض بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون wato wannan aya ta suratul a'raf aya ta 28 ita ce take nuna maka ma'aunin umarnin Allah ma'auni na umarnin Allah idan Allah subhanahu ta'ala ya umarni ku yi kaza to sai ka dawo wannan aya shine ita ce ma'aunin umarnin Allah kamar misali a farkon suratul ma'ida ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud ya ku waɗanda suka yi imani ku cika kulle-kullen da duk kuka yi to shi kwaɗan adam an sani yakan yi kullin alkhairi yakan yi kullin tsiya to hadda kullin tsiya a abin da shi me yasa ce saboda Allah ya ce inna Allah la amuru bil fahsha saboda Allah baya umarni da alfasha duk inda ka ji Allah ya yi umarni ku yi kaza to ba alfasha bane babu alfasha a cikinsa don haka idan ana maganar a aikata wani abu wannan aiki yana tabbata ne wanda ya dace da shari'ar Allah idan aiki ya saba ma shari'ar Allah Allah subhanahu wataala baya umarni da shi don haka idan Allah ya ce ku cika kullakullan da kuka yi da wannan kulli ana nufin na alkhairi ne banda na tsiya me yasa saboda Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul ka gaya musu inna Allah la ya'muru bil fahsha lallai Allah baya umarni da alfasha saboda ka in Allah ya ce a cika yarjejeniya da aka yi tsakani to wannan yarjejeniya na alkhairi ne banda da sharri wannan yarjejeniya bai shafi abin da Allah ya haramta shi ba to wannan shi ya kai mu ga bayani na uku wanda ayan nan tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana umarni yani cewar mu cika yarjejeniya mu cika yarjejeniya kaga kenan saɓanin warware yarjejeniya tunda Allah ya ce ku cika yarjejeniya babu inda ya ku warware duk qur'ani duk littafinsa alqur'ani babu inda zaka taras Allah ya ce ku warware yarjejeniya matukar yarjejeniyan nan bai shafi alfasha ba saboda idan yarjejeniya ya shafi alfasha dama can bai ma kullum ba bai ma kullu ba lokacin da azzalumai suka haɗu suna tattaunawa yadda za su samar da kamfani na sharri zaman nasu gaba ɗaya zaman haramun ne duk abin da suka faɗa ma bai kullu ba a wajen Allah amma ana maganar yarjejeniya da ta dace da dokar Allah idan Allah ya ce ku cika yarjejeniya yana nufin duka wani abin da aka kulla shi warware shi kuma menene warware wannan abin matukar an kulla akan alkhairi ya zama haramu saboda me Allah baya umarni a yi kaza sannan ya dawo ya ce kar a yi ba a samun tufka da warwara a cikin maganar Allah ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil sannan yana daga nau'in kulle kulle cinikayya da akan yi don haka in ka duba tafsirin ibnu kasir ya ba mu misali na farko a farkon wannan littafin yana cewa wa dalla istadalla ba'du man zahaba wasu malamai magabata suna kafa hujja da ayar farko ta suratul ma'ida ila annahu la khiyara fi majlisil bai'i bi hadhihi al-aya yana nuna cewar ba ka da zaɓi da zarar an ƙulla ciniki to kuma dole fa sai dai ka sai kayan da zarar an ƙulla ciniki ba ka da iko ka ce ka fasa wannan ciniki an gama saboda Allah ya ce aufu bil uqud yana daga fahimtar wasu malamai magabata in ji ibnu kasir fa haza yadullu ala luzumil aqdi wa subutihi da zarar ka ce na saya to ciniki ya gama an ƙulla shi fa yaktabi na fiye khiyaril majlis yana gwada cewar ba ka da ikon kuma ka ce na fasa mazhabar al'imamu abu hanifa da al'imamu malik kenan a mazhaba ta al'imamu malik da zarar ka zo sayan kaya wannan nawa naira biyar ne to na saya magana ta kare ba kai saka ce a kai na fasa ba kai sa ba ba ka ce ka saya ba an gama me yasa aka ce babu fasawa domin Allah ya ce aufu bil uku ku cika abin da duk kuka kulla to amma al-imamu shafi'i ahmad bin hanbal akasarin malaman sunna suna cewa ba wai da ka ce ka yarda bane akwai sharaɗi sharaɗin ya zo a hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yana sahihul bukhari sahihu muslim hadisin abdullahi bin umar manzon allah yana cewa albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa masu cinikayya suna da zaɓi tsakanin juna amma kafin arabu in ji manzon allah kafin arabu wato kenan idan ka zo sayan kayan mutum lokacin da kake shagonsa lokacin da kake dudduba kaya ana dan tambaya wannan tsoho ne ko sabo to wannan duka ba a cewa an gama ciniki sannan ko da ka ce na saya ba a cewa an gama ciniki ko da ka ɗauki kuɗi ka biya ba a cewa an gama ciniki ko da an rubuta maka risit an baka ba a cewa an gama ciniki sai ka bar wannan shago amma da zaran ka fita daga shagon to baka dawowa ka ce a kai wannan na fasa fa a ƙarya kake wannan shi ne abin da akasarin malaman sunna suka ɗauka saboda me saboda hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya ta al-imam al-bukhari iza tabaya ar-rajulani idan mutane biyu suka yi cinikayya mutane biyu suna cinikayya tsakanin juna fa kullu wahidin minhuma bil khiyar kowane ɗaya daga cikinsu yana da zaɓi ya fasa cinikin malamai ta farraka matukar ba su rabu ba ka san rabuwa kuwa shine ka bar wannan kasuwa da zaran ka rabu da shagonsa kenan ko rabu ka da damar dawowa ka ce a warware wannan ciniki wa sarihun fi isbati khiyar majlis ibnu kasir ya ce wannan a fili yake Allah subhanahu wataala ya faɗa mana yadda ya zo cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al muta'aqqib li aqdil bay' wanda dama Uh, sabanin fahimtar al'imamu malik da al'imamu abu hanifa al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad suka ce aiki da waɗannan hadisai yana gwada cewar ba wai ƙulla cinikin ne muhimmi ba rabuwa da wannan shago shi ke gwada lallai ciniki ya kullu amma matukar mutum yana cikin shagon ba mamaki ya ce kai ya fasa a nan bai kamata a ce an ƙi ba saboda manzon Allah ya ce malam ya tafarraka matukar ba su rabu ba kaga kenan huwa min muqtadiyatihi shar'an faltizamuhu min tamamil wafa'i bil aqd Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya lazina amanu awfu bil uqud ya ku waɗanda suka yi imani ku cika kullan da kuka yi tunda Allah bai ce a raba ba kana musulmi ka sai kaya ka tafi sannan ka dawo ka ce ka dawo da kayan kana musulmi Allah ya ce a cika duk abin da aka kulla to malamai suka ce wannan haramun ne ba hali da zaran an kulla ciniki babu fashi wato idan ka riga ka sai abu sai ka tafi gida daga sannan sai ka je ka dawo kai ni fa na fasa cinikin nan to wannan aikin banza kake mai shako ba zai karbi kayanka ba amma idan ka samu aibu fa shi wannan akwai dalilin da zai sa ka dawo da kaya saboda dama kai cinikin da kai kai ciniki ne akan abu da yake mai kyau amma da ka tafi sai ka darsa da wannan abin ba shi da kyau nan shi yasa manzo Allah ke cewa hum bil khiyar wanda malamai suna magana akan zabi da ke tsakanin mai saya da mai sayarwa zabi yana sharaɗinsa ana yin sa ne kafin a rabu lokacin da ake kulla ciniki bayan an rabu babu hali a fasa wannan ciniki da aka riga aka yi sai dai kuma ka dawo da shi da sunan in mai shago yana son ya saya wannan kuma daban ko kaga za a sake kulla wani cinikin ne daban amma ba wai ka dawo akan na fasa a ban kuɗi na ba ba zai yiwu ba haka kuma baka da ikon ka ce na dawo da Allah a rage min a rage min bayan an riga an gama ciniki ka fita ka bar shago ka dawo ka ce a rage babu rage kuma ko da mai shagon zai yi wannan rage ya saba ma ka'ida domin abin da Allah ya ce aufu bil uqud ku cika abin da duk kuka kulla wannan kuma sai dai abin da malamai ke cewa na sassauci wanda ke tsakanin mutum da mutum da kuma aikin alkhairi bisa raɗin kansa ba wai akan sharaɗi na ciniki ba babu babu damar a yi ƙarin kuɗi bayan an gama ciniki babu daman kuma a yi ragin kuɗi bayan an gama ciniki babu ƙari babu ragi me yasa aka ce babu ƙari babu ragi saboda cewar Allah aufu bil uku idan za a cika ka gani da na sayar maka ba zan ce ka ƙara min kuɗi ba kai da ka saya ba za ka ce in rage ma ba in kowa zai cika saboda haka yasa wannan ta zama ƙa'ida wajen mu'amala wannan shi ne misali na farko wanda ya zo a littafin tafsiri na ibnu kasir a fassarar wannan aya da muke kai wato idan aka riga aka kulla ciniki to babu halin a ce an fasa babu hali a ce an ƙara kuɗi babu hali a ce an rage ba zai yiwu ba in an kulla magana ta ƙari in ka duba littafin al-mughni na ibn qudama mujallad na shida shafin ɗari biyu da ɗaya da kitabul insaf mujallad na hudu shafin ɗari hudu da saba'in da shida kitabul inaya mujallad na uku shafin ɗari uku da goma sha biyu ba ƙari babu ragi kuma babu fashi me yasa saboda abubuwa uku dinnan suna canza ma'anar umarnin Allah da yake farkon suratul ma'ida ya ayyuhal lazina amanu awfu bil uqud misali na biyu shine ta wajen haya kai ne ka biya kudin mota za ka je kano 1,500 an je kaduna sai ka ce ma direban kai ga 500 ni na fasa tafiya kano ba fashi yayi ai na kai ka kano babu fashi yayi tun da dai daga abuja kano za mu ai ba maganan ka sauka a kaduna he mun je kano idan kuwa za ka sauka a kaduna ni ba zan hana ka ba amma dai yarjejeniyar mu na sai an je Kano ne Kano zaje saboda haka in ka sauka wannan siddin ba mai hawansa kudin kuma ba zan mayar maka ba wannan shine ƙa'idar shari'a yanda yazo cikin littafin al-mughni na biyar shafin 260 haka in ka duba alfatawa al-kubra mujallar na biyar shafin 407 kuma ko da motar za ta lalace baka da ikon cewa da wani da kuɗi na wannan akadul kirai yana daidai da eh, na ijara wanda shine kodago tsakanin mutum da mutum matukar an kulla cewar ga inda wane zai kai ka da abin hawansa ana cikin tafiya sai abin hawan ya lalace tunda abin hawan ya lalace ba wai mayar muku da kudin zai yi ba in ya mayar da kudin ya saba abin da Allah ya faɗa a farkon suratul ma'ida ba mayar da kudin zai muku ba neman wani abin hawan zai yi wanda zai kai ku nan don aiki ne tsakaninka da su tsakaninka da su su sun baka kuɗi kai zaka kai su Kano to tunda kuna tafiya wannan mota ta lalace ai ba ka'ida bane dama sai a kanta sai a nemi wata yarjejeniyar ba a kan motan bane a tsakanin direba ne da fasinja saboda haka sai ka nemo wata mota sai a ɗauke su sai a kai su Kano wato kai fasinja ba ka da ikon cewa a dawo min da kuɗi na'am kana iya cewa ka fasa tafiya tunda ba dole bane amma in ka fasa fa kar ka nemi cewa za a dawo ma da wannan kuɗi ba zai yiwu ba wannan ya saba ma ka'ida in ka duba alfatawar kubra na shekul islam mujalla na biyar shafin ɗari hudu da uku misali na uku shine hayan gida wanda shi ma yana daga cikin al'uqud abinda ake kullawa tsakanin mutum da mutum ka zo ka ba da kuɗi naira dubu ɗari da safe ka kama hayan ɗaki da yamma sai ka dawo ka ce a ah, mai gida da Allah da min da kuɗin nan saboda gaskiya ne na ma fasa shiga gidan tunda dai ban riga na zo ba ba zai yiwu ba ɗakin ba za a sa wani ba sannan kuɗin ba za a dawo maka ba sai wa'adi ya shi wannan shine ka'idar Allah aufu bil uqud ku cika kulle kulle Allah ya faɗa sannan ka zo ka ce mu warware in kai ka warware na ka aini bai kamata in warware na ba la fasha don haka ba a bata wannan ka'ida dole ne wannan kuɗi kuma shi kenan sai bayan dai baɗi eh, bayan shekara guda kafin nan wani zai zo ya shiga wannan daki kai baka da ikon sawa shi kuma bai da ikon karban kuɗinsa wannan shine ka'idar da malamai suka yi in ka duba littafin almugni uh, mujalla na shida shafin 201 la yuj'alu ahadun fi gurbatihi ba za a sa wani a wannan ɗakin ba sai bayan wa'adin nan ya riga ya wuce sannan shi wanda ya kulla haya da wani bai da ikon ya ce a da wani abu kai ko da zai ce a rage saboda kokari yake ya canza umarnin Allah subhanahu wa ta'ala bai da wannan iko amma kai da aka baka sai ka ce wane ah, da ka fahimci wannan mutum yana da uzuri saboda larura ba zai shiga ɗakin bai tafiyarsa sai ka kira shi ka ce wane ga dubu hamsin wannan ihsani ka yi kyautatawa ne kai tsakaninka da shi amma bai shafi mai wancan yarjejeniya ba kaga babin sama daban ne babin kyauta ne babin sadaka babin kyautatawa amma wancan idan aka kira shi to saboda larurar da ka samu yanzu dubu ɗarin nan bari mu tattauna a kanta kaga kenan ana ƙoƙarin canza abin da aka ƙulla kuma haramun ne an riga an ƙulla saboda haka bayan da za a yi a canza wato su malamai suna ɗaukan maganar allah tana da ƙarfi saɓanin yadda mu muke tunawa mu muna ɗaukan maganar Allah tana da sauƙi amma su malamai na farko suna ɗaukan maganar Allah tana da ƙarfi tun da Allah ya ce aufu bil uku sai ya shiru to wallahi ba magana fasawa Allah ne ce aufu bil uku ku cika alƙawura ba fashi tun Allah ya ce a cika babu inda Allah ya ce a canza ko a fasa kaga kenan ya nuna cewa duk wata mu'amala tsakanin mutum da mutum da za a kulla canza ta yana zama haramun shi ya sa ka guji malamai na cewa babu kyau ka yi Allah alwashi shari'a ba ta so amma idan ka yi Allah alwashi to wallahi dole sai ka cika saboda me ka kulla alkawari ne tsakaninka da Allah ya Allah idan ka bani jarin da nake nema to na yi maka alkawari zan je maka a kafa saboda ka shiga damuwa sai kai irin wannan alkawari to shi kenan sai ko Allah ya sa ka samu jari kaga sa'an kama da baka samu jarin ba domin in baka samu jarin ba aiki bai kanka amma tun da ka samu jari to wallahi sai ka je maka a kafa sai ka je maka a kafa sannan kuma babu canji misali in malin an nazari ai da na alkawari zan je maka a ƙasa to yanzu tunda akwai jirgi ai ba laifi ko to baka isa ba ai da ma ka san da jirgin ka ce a ƙasa zaka je ko to a ƙasan nan zaka je maka sai ka je la ya juzu daf'ul mal kama nazara malamai sun ce bai yiwuwa saboda kana da dukiya ka canza da alwashin da kai ma Allah ka duba fatawar lajina mujallar na 23 shafin da 92 Allah baya son kai masa wannan alwashi saboda alwashin ka bai canza kaddaransa malaman suna sun tsawatar mana a kai ka ce wai idan Allah ka min kaza zan yi kaza wai kai kana tunanin wannan alkawarin naka shi zai sa Allah ya maka a'a wannan alkawarin naka ka dada kara ma kanka ne bala'i bai canza kaddaran da Allah ya ma Allah in ka ban jari zan yi azumin wata guda au kana tamanin wai dan wa Allah alkawari saboda yana son kai azumin wata guda sai baka jari wannan alkawarin naka bai canza kaddaran Allah amma kuma idan aka dace dama Allah ya yi kaddara za ka samu jarin to fa wannan alkawari kuma sai ka cika don ba a wasa da Allah dole sai ka cika kuma ba wai ka'ida ne shi Allah ya baka jarin saboda alkawarin da kai bane la ka samu jari saboda abin da aka hukunta maka tun asali ne alkawarin dan adam bai jawo alkhairi kansa daga Allah subhanahu wa ko bai hana masa zuwa wani sharri Abin da Allah ya tsara mu bawa shi yake samunsa don haka alwashi yana daga nau'i wato na rauni game da aqida yadda manzon Allah ya karantar da mu Allah ya sa mu gane bisa ga wannan dalili babu kyau mutum yayi alwashi amma in yayi alwashin idan yayi alwashin wajibi ne ya cika masu yin alwashi suna kasuwa kamar kashe biyu wani yana alwashi ne saboda ya daɗa kusantar da kansa ga Allah ba wai don ya jawo ma kansa wani abu daga Allah ba kamar misali irin wannan alwashi annabawa sun yi waliyan Allah sun yi sahabbai sun yi ka yi alwashi saboda me ka daɗa samun damar kusantar Allah a dalilin wannan alwashi sama zamanin da akan yi haka saboda haka zaka ga wasu sukan yi alwashi za su daina cin abinci na kwana biyu ko kwana uku da sauransu har aka samu sababi na alwisal wanda hatta bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu sahabbai waɗanda sun ci gaba da yin wannan kamar misali abdullahi bin zubair wanda malaman tarihi suna cewa yakan ɗauki kwanaki har biyar zuwa bakwai yana jera azumi bai sha ba don haka ranar da ya tashi cin abinci sai ya fara shan mai saboda hanjin nasa ya riga ya bushe to irin waɗannan an samu bayin Allah a zamanin farko waɗanda su sukan yi amfani da alwashi ne don su daɗa kusantar Allah ba wai don su jawo ma kansu wani abu na kaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda haka yi alwashi don Allah ya biya maka wata bukata wannan ba daidai ba ne sai dai idan ka yi alwashin nan kuma dole sai ka cika ma Allah subhanahu wa ta'ala alkawari saboda yana daga cikin al'uqud waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni a kai misali na biyar shine kamar ƙodago ijara li amalin mu'ayyan wani zo ka tona mai rijiya kafa ɗari eh, gaba ɗari ya yi misali gaba goma ko ishirin sai ya ce kai ba zan iya ƙara sawo ba ni kuɗin abin da ya samu sai ka ce a'a ai tun farko dama rijiya ce ga zarfinta da muka yarjejeniya da kai sai ka kai wannan to na tarar da dutse ce to dama can baka san akwai dutse bane a ƙasa da haka ko da dutse ko ba dutse sai ka kai gaba ɗari sannan biya idan bai kai ba zai ce to ka kama hanyar ka tafi wannan shine ijara li amalin mu'ayyan idan mutum ya yi irin wannan yarjejeniya bai yiwuwa ya dawo ya ce kai ni fa akwai uzuri ya same ni a biya ni gwargwadon abin da na yi babu ƙa'ida ce aka yi da farko tsakanin mutum da mutum wanda mutane saboda eh, ƙoƙarin samar ma kansu hanyar haram ta halal eh, halal ta haram ko haram ta halal ya zamanto da dama sukan yi amfani da irin wannan dabara domin ka'ida ce kafin ya fara maka aiki sai kun yarjejeniya duka wani kodago ke na a shari'a faskare ne za a yi ba wai ya zo ya kama fasa ice bane a'a ba wai ya kama fasa ice bane shari'a ba ta yarda da wannan ba kafin ya fasa ma ice sai kun yarjejeniya kafin ya tona ma rijiya sai kun yarjejeniya kafin ya maka jinka duk wani aikin da dan adam zai ma wani ka'ida ne a yarjejeniya kafin a fara saboda me aikin yana iya zuwa da siffofi da dama yana iya zuwa aiki ne wanda ko da bai gama shi ba za a iya biyan sa yana kuma iya zuwa da siffan da aiki ne wanda dole sai ya gama kafin a biya shi don haka yasa kafin a yi wani mu'amala tsakanin mutum da mutum wajibi ne a san yarjejeniyar da take tsakani sai an samu yarjejeniya sannan ake komawa ka'ida cika yarjejeniya kaga wannan abin yana yana kan tsari wanda duk malamai sun yi mana bayanin sa a cikin littafai saboda haka mutum da ya taho ina da ina son a tona mai rijiya rijiya gaba ɗari to ya tona goma sai ce a ni na gaji ka gaji eh to kenan sai an jima saboda shi zai iya warware alkawari kai ma sai ka warware da kai da shi duk kun saba ma Allah da kai da shi duk kun saba ma Allah saboda haka bai kamata ma ka yarda a warware wannan alkawari ba sai dai ka ce to idan kana son kudin aikin da kai sai ka nemo wani wanda ya iya tona rijiya daga nan gaba biyar din nan ya karasa abin da ya saura in na baka kuɗi sai ka cire mai gwargwadon abin da shi kuma ya yi wanda shi ne ka'ida akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda abu musa al-ash'ari ya bada labari yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba buga misali na musulmai masalul muslimina wal yahudi wan nasara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin musulmai da kuma yahudawa da kirista kamasali rajulin kamar mutum ne ista'ajara qauman ya'maluna lahu amalan yawman ila yawman ila al-layli ala ajrin ma'dumin inji annabi sallallahu kamar mutum ne ya kira wasu mutane da ya kira mutanen nan sai ya ce ina son ku yi min wannan aikin amma aikin nan ina son a yi shi daga safe har dare daga safe har dare sannan kuma idan an kai dare ko da ba a gama ba magana ta gare iyakan abin da yake tsakanina da ku kenan kaga wannan fuska ta yarjejeniyan wannan fuska ta yarjejeniyan bai tsaya kan aikin ba ya ma shafi lokacin aikin domin da kamar aikin ne kawai da zai ce ku min aikin nan misali ka fasa min icen nan kaga in ya gama fasa ice ba sai ta shi ba ko ka tona min rijiya in ya gama tona rijiya kafin sha biyu rana sai ya tafiyarsa amma sai ya ce ku yi min aikin nan amma aikin nan kuma ina son ya ɗauki yinin gaba ɗaya ina son aikin ya ɗauki yinin gaba ɗaya kaga aikin kenan yana tare da yini yana tare da lokaci fa'amilu lahu ila nisfin nahari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi wannan mutum sai waɗannan laiburori suka yi masa aiki zuwa sha biyu rana rabin yini faƙalu da rabin yini yayi sai suka ce la hajata lana ila ajrika alladhi sharaqta la ila alladhi sharaqta ba mu da buƙatar wannan ladan da muka yi ba mu da wannan lada da muka yi sharaɗi kaga su da kansu sun san aikin banza suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake bada labari yace wa ma amilna batilun abinda muka yi maka mun bata shi bai da amfani saboda haka ba mu bukatar lada su da kansu ka gaya mana wato mun warware yarjejeniyar da take tsakaninmu da kai saboda haka ba mu da cancantar wannan kuɗi da aka yarjejeniya a kai faƙala lahum shi kuma sai ya tausaya musu ya ce la taf'alu me yasa za ku yi haka kar ku yi haka ya mutum zai wahal da kansa ya yi aiki daga safe sai ya kawo tsakiyar yini abin da ya rage shi ne rabin yinin an yi rabin yini akmilu baqiyata amalikum ku cika sauran aikin ku mana wa khuzu ajrakum kamilan sai ku karbi ladan ku cikakke fa abau annabi sallallahu alaihi wasallam yace he suka ki wa taraku suka bar wannan aiki suka tafi su shikenan kaga ya nuna an yi asara illa kawai shi dai ya more aiki saboda shi dai bai saba alkawari ba wasta ajara ajiraini saboda haka sai je nemo wato yan kodago guda biyu ya ce musu akmila baqiyata yaumikuma haza wannan aiki da kuke gani ga yanda muka yarjejeniya da wasu mutane amma sun kawo rabin yini sai suka dakata ku yanzu ku karasa abin da ya rage walakum alladhi sharatutu lahum min al-ajri zan ba ku sharadin da nema waɗancan na ladan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'amilu hatta idza kana hinu salati al-asri manzo Allah ya ce sai suka yi aikin zuwa daidai sallar la'asar kala sai su ma mutane biyu nan suka ce kai laka ma amilna batilun wannan duk abin da muka yi mun bata shi wa lakal ajur ka rike ladanka allazi ja'alta lana fihi ladan da ka sa mana cewa za mu samu mun yafe suka yi tahiyar su amma su ma kafin su tafi fa qala lahum ya ce musu akmila baqiyata uh, amalikuma ma baqiya minan nahari shay'un yasiru ku karasa aikin nan mana abin da ya rage yini ya tafi ai lokacin ɗan kaɗan ne wanda ya yi haƙuri aka kawo la'asar ai ya kamata ya yi haƙuri a ce eh, sa'o'in da ke tsakanin la'asar zuwa faɗuwar rana ai ba yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abaya waɗannan mutane biyu suka ƙi suka yi tafiyar su wasta ajara kauman sai ya sake neman wasu mutane ya yi wato yarjejeniya da su an yi amalu lahu baqiyata yawmihim su yi masa aiki abin da ya rage na wannan yini fa'amilu baqiyata yawmihim suka yi masa aiki na abin da ya rage na wannan yini hatta gabati shamsu sai da rana ta buya wastakmalu ajral ne sai suka karɓi ladan sassa biyun can kilaihi duka wato aka biya su ladan aikin mutanen farko da na biyu shine manzo Allah ya ce zalika masaluhum wa masaluma ma qabilu min hazan nuri wannan shine misalin yahudawa da irin hasken da suka karba a wajen Allah sun karba akan yarjejeniya suka maida wa Allah haskensa nasara suka zo su ma sun karba akan yarjejeniya suka maida wa Allah ladansa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tattaro ladan ya dora wa al'umar annabi Muhammad kaga wannan ya gwada cewar wato aikin da za ka yi kaga wannan hadisi yana da karantarwa sassa da dama wannan yana babin cinikayya malamai suka ɗauke suka ɗora a babin ciniki yana nuna cewar in aka yi yarjejeniya da kai ba daidai bane ka canza domin da a ce labarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar din abinda wannan mai aikin ya aikata da a ce bai daidai ba lokacin da manzon Allah ya gama labarin da ya faɗa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi magana ba yayi shiru har zuwa ƙarshen labarin ya nuna cewa waɗancan mutane da suka tafi suka balladan su wannan su suka jiyo shi wannan da bai bi su ya ba su gwargwadon ladan aikin da suka yi ba babu zalunci a kansa wato ya tsai da umarnin Allah subhanahu ta'ala na kiyaye yarjejeniya tsakanin mutum da mutum ka duba sahihul bukhari kitabul ijara babul ijara yana hadisi na 2151 wanda yana karantar da mu cewa kafin a yi ƙodago sai an yi tsada wanda shine abin da hadisi yake karantar da mu amma saboda jama'a sun ginu a kan son halatta haram domin haramun ne a yi ciniki tsakanin mutum da mutum ko a samu ƙodago alhali babu yarjejeniya haramun ne suna ƙoƙarin halatta haram saboda haka yana ganin zai ma dabara wani fa samun icen nan nawa zan biya ka ce tsakaninmu da kai to abin da kaga ya dace wannan dabara ce na kokarin mai halatta haramun wajibi ne ka gaya masa ladan aikinka ku yi yarjejeniya zan buga ma gidan ka jinka a kan kaza Allah ya samu gane wannan shine ka'idar musulunci a zan tona marijiya akan a kan kaza zan sa gidanka ruwa a kan kaza ko zan maka gado a kan kaza duk abin da ya zama tsakanin mutum da mutum ne ka'ida ne a yarjejeniya kafin a fara shi wannan ne abin da ake kira al'aqdu idan ba a samu al'aqdu ba to an taka dokan Allah wannan dalili sa idan an gama aikin sai ce to nawa ne kudinka kaga tun kafin a fara aikin ya kamata ka nemi sanin kuɗin shi sai da aka gama aikin nawa ne kudinka sai tsuga ma kudi mai yawa sai ka ce a ni ba zan iya biyan wannan ba ai zalunci ne a'a babu zalunci kai ka zalunci kanka ai kafin a yi wannan harka ya kamata a ce an kulle yarjejeniya kuma ko da mutum ki idan ya ce shi ba zai gaya ma kuɗin aikinsa ba sai ka ce kama hanyar ka tafi ni ba zan saba ma Allah ba Allah ya sa mun gane wai saboda kai ne don ni da kai babu cinikayya tsakaninmu shi kuma Allah da ya halicce mu ya ce mana aufu bil uqud duk mu'amala tsakanin da mutum da mutum ya zamanto an kulle yarjejeniya ka'ida ne a cika shi babu magana cewa saboda wani abokinka ne saboda wani kaninka ne idan za ka yi mar kyauta sai ka gaya marbarin maka wannan kyauta amma in za ka yi shi a matsayin ciniki ko ko za ka masa a matsayin kodago to bai yiwuwa kodago ya ɗauko siffofi guda biyu siffar kodago sannan siffar sadaka sannan shi yasa kake cewa abin da ka ga dama sai ka bani saboda me sauran ko da a ce ya kasa na yafe ko to ba a haɗa cinikayya da sadaka dole ka ɗauki guda a wani zo ka tona min rijiya to zan tona ma fi sabilillah kaga an san cewa dama sadaka za ka yi wani zo ka tona min rijiya zan tona maka rijiya akan dubu talatin bayan an gama dubu ya gama tonar rijiya sai ka kawo dubu hamsin sai ka ce wani gashi wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kyauta saboda yana nuna alamar mutum yana cikin mutanen kirki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutumin kirki shine wanda zai biya sama da abin da aka yi yarjejeniya a kansa don haka in ya ga dama ya biya ka daidai yadda aka kulla in ya ga dama ya maka ƙari wannan kuma ruwansa amma idan ka ce ni da kai babu wannan duk abin da ka ga dama ka bani kawai da aka gama ya kamata a ce ya biya ka kuɗi mai ɗan kima misali to na min rijiya gaba ɗari sai ce nawa zan biya ka abin da ka ga tsakanina da ka ba ciniki ce to ba laifi yana gamawa sai ka ɗauko naira goma sai ka bashi ina tamani inda hali in ma limami ne ko kunuti sai yi akan mutum ta <laughs> ai ba mugu irin wane naira goma da zai yi da ko ya jefar ma da abinka to kaga ya nuna kina yana da mugun nufi shi ma yana da mugun nufi yana so ka shi fiye da kima kai kuma sai ka ba shi gazawar kima wannan yana daga cikin hila na halatta haramun wanda shari'a ta haramta duk abin da za ka yi wa mutum ka gaya mar hakkinka in ya ɗora wannan ruwansa in bai ɗora ba to bai cuce ka ba kaga an rabu lafiya amma ka ce wai abin da ga dama wannan babu shi a shari'ar musulunci uh, yana daga cikin misalai na abin da ya zama na ƙulla cinikayya tsakanin mutum da mutum malamai na magana akan alwakaf wakafi yana daga ciki <clears throat> idan mutum ya yi wakafin dukiyarsa ya yi Allah alkawari duk wanda ya yi wakafin dukiya ya yi Allah alkawari yana daga cikin alkawura da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cika bai yiwuwa mutum ya yi wakafi ya dawo daga baya ya kwace wanda abin da ke faruwa yanzu kenan galibin mutane da jahilci mutum zai ce ne. ga gidan nan na baka a yi masallaci ko a yi makaranta an shiga ana karatu ranar sai aka ga an zo da kuma wani dillali ya taho yana duba za a saida ya aka yi sai mai gida ce ai na fasa ne dama sadaka ne na yi kuma na fasa dama tsakanina ne da Allah bai yiwuwa ka yi ma Allah sadaka sannan ka dawo ka kwaci wannan yasa ko da sadakar za ka yi inda da hali ya zamanto kada ka nema ka dawo da shi misali wane ga dubu don Allah ba ni canjin ɗari biyar inda hali ka fara neman ɗari biyar ɗin ka bayar kafin ma ka ce a dawo ma da canji inda da hali shi fi dacewa duk da cewa hakan ba laifi ba ne saboda me ba a son mutum ya ma Allah waƙafi sannan kuma daga baya ya canza wannan waƙafi idan har ka yi waƙafi to ka bar shi ga Allah subhanahu wa ta'ala in ka ba da wannan taburma ga masallaci kar ka dawo kana bukatar wannan tabarma in ka ba da misali wannan abinci a kai wuri kaza to kada ka aika kuma a dawo da kwano kaza daga cikin abincin nan in dai ka yi wakafi ga Allah ba a son mutum ya canza sannan akwai al'ibra shine kamar yafe bashi idan mutum ya ce ya yafe bashin da yake bin wani to nan ma al’akadu kulli ne tsakanin mutum da mutum wanda bai kamata a samu mutum ya fasa ba haka kyauta idan mutum ya ce na baka kyauta haramun ne ya dawo ya ce a dawo da wannan kyauta wanda malamai suke cewa sai dai uba kadai yake da ikon kwace kyautan ɗansa wannan malamai sun yi maganganu a kai amma kwace kyauta haramun ne ba hatta tsakanin mutum da matar da yake kokarin nema duk da cewa akwai muhawara tsakanin malamai shin idan kana neman aure sai kai je kai kyauta kai mata kyaututtuka lokacin da ka fahimci ba za a yi auren ba kana da damar ka ce a dawo maka da kyautan ka nan malamai da yawa suna cewa bai kamata ba amma ba haram ba ne dalili saboda wannan kyauta da kai tana da manufa kyauta ce mai manufa kyautan jan ra'ayi sai ya zama ba a samu daman jan ra'ayin ba sai a dama da abinka don haka babu laifi haka nan wasiya tana daga nau'i na kulla ciniki eh, da Allah ya haramta a warware idan kai wasiya to wannan wasiya ba a warware ta misali na yi wasiyar idan na mutu wane a ba shi kaso ɗaya cikin eh, cikin kaza na dukiya na matukar bai wuce sulusin dukiyan ba domin wasiya ba ta wuce sulusi na dukiyar musulmi to idan ya yi wannan ko da bai rubuta ba in ya gaya ma wani ya kafa shaida yalzamuhu bi mautihi da zaran ya mutu wannan wasiya dole sai an cika ta dole ne a cika wato magada ba su da ikon warware wannan wasiyar da mahaifinsu ya kulla idan mahaifi ya kulla wasiya magada ba su da ikon warware ta idan mahaifi ya ce na ba wa na gida 'ya'yansa ba su da eh, hujjar dawo da wannan kyauta sai fa idan gidan darajarsa ya wuce sulusi na dukiyar mamaci domin ka'idar dama wasiya kenan kada ta wuce sulusi na dukiya haka kuma kamar alkafala alkafala bin nafsi au kafala bin din yana iya zuwa ma kafalatul aita riƙon marayu bai yiwuwa kai riƙon maraya daga baya kai masa gori ko ka nemi a biya ka ladan abin da ka aikata wannan duka yarjejeniya ne wanda ake yin sa kafin a karbi shi maraya din wannan yana nuna maka kuskuren mutanen da za su karbi maraya babu yarjejeniya shi ma ya saba ƙa'ida domin idan za ka karbi dukiyar maraya dama dama idan maraya ne kawai zai zauna a hannunka wannan babu damuwa amma idan dukiyarsa za ta dawo hannunka to ka'ida ne a yi rubutu a samu shaidu a tsakaninku wannan ka'ida ne domin an san nawa ka karba sannan an san kuma nawa za ka dawo da shi an san ribar da ake samu saboda yarjejeniya ita za ta nuna ga yadda za a rika samun riba daga dukiyar wannan maraya idan kana sarrafa dukiyarsa sannan haka kulla amana tsakanin musulmi da kafiri shi ma yana daga cikin kullin da Allah ya hana musulmi ya warware domin Allah subhanahu wata'ala bai ware wani kulli daga cikin nau'ukan kulle-kulle da akan samu a mu'amala ta dan adam ba illa kawai Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud ku cika kulle-kullen da kuka yi daga cikin kulle-kullen da ake akwai kullin da sunna ta yarda da shi wato shine musulmi da kafiri su yi yarjejeniyar za mu zauna lafiya a ƙasa guda wannan ya tabbata hatta a tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon allah ya taho madina abin da ya fara yi kenan a matakin farko da manzon allah ya kenan saukansa madina ya kulla yarjejeniya na zaman lafiya tsakaninsa da waɗannan kafirai da suke garin madina ga ƙa'idoji da aka yi wanda in ka duba littafin zadul ma'ad na ibn al-qayyim al-jawziya zaka ga uh, bayanai da dama wanda ya danganci haka haka littafan tarihi irin misali tarihin ibn hisham da sauransu to idan mutum ya zama ya kulla yarjejeniyan zaman lafiya da wani kafiri an kulla yarjejeniyan zaman lafiya da wasu kafirai in ka fada musu to babu shakka ka warware wannan alkawari na Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah madaukake ya ce aufu bil uqud yana daga cikin abin da zai baka wannan misali labarin da wani tabi'i ya bayar ana kiransa sulaimu bin amir ya ce mu'awiya bin abi sufyan yana da yarjejeniya tsakaninsa da rum an kulle yarjejeniya tsakaninsa da daular rum cewar babu fada wato za a samu zaman lafiya fakada ya sai rufi biladihim don haka sai ya kasance yakan ma shiga ƙasar rumawa hatta izan qabal ahadu a gara alai sai shiga ƙasar rumawa ana farautar yadda za a ga ko sun taka wannan alkawari ana jiran wa'adin da aka ɗiba ya ƙare a kai musu hari yana cikin tafiya da sojoji muawiya bin abi sufyan sai ya haɗu da amru bin abasa as-sulami amru bin abasa as-sulami sahabin manzon Allah yana haɗuwa da shi ga mu'awiya da sojojinsa suna tafiya ga amru bin abasa yana tahowa shi kadai akan abin hawa amma daga nesa sai yana cewa allahu akbar wafa'ullah gadurun allahu akbar wafa'ullah gadur yana cewa allahu akbar a cika alkawari kar a bijire a cika alkawari kar a bijire har dai yana isowa mu'awiya sai ga ai sahabin manzon allah ne amru bin abasa as-sulami sai ce masa ma ta kulu me kake faɗa ne daga nesa mun ji kana magana sai amr bin abasa ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzon Allah yana cewa man kana baina huwa baina qaumin ahadun duk musulmin da ya zama tsakaninsa da wasu kafirai akwai alkawarin zaman lafiya manzon Allah ya ce fala ya hullanna uquda kada ya yarda shi musulmin ya warware kulli daya wala ya shudda ha kuma kar ya tamke wani kulli hatta ya mudiya amadu ha sai wannan ajali ya wuce sai wannan ajali ya wuce kada a samu musulmin nan shi zai aikata wani abu da yake nuna ya warware alkawarin zaman lafiya kada yarda idan akwai alamar kafiran suna kokarin cin amanar musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce auyan biza ilaihim ala sawa saboda haka sai ya jefar mu kafiran alkawarin su kuma a sanar da su ba a ɓoye ba alkawarin zaman lafiya da muke da yake tsakaninmu da ku daga yau babu shi idan an sanar akan haka to shi ne sai kuma idan an kai musu yaƙi bai zama laifi da jin haka muawiya yana jin wannan hadisi kaga fa ya riga ya shiga ƙasar ro sai ga sahabin manzon Allah yana dawowa daga tafiya yake gaya mar ga hadisin annabi fa game da saba alkawarin zaman lafiya tsakanin musulmi da kafiri sai muawiya faraja'a mu'awiya bin nasi mu'awiya ya ce ma sojojin nan gaba ɗaya ku juya mu koma tun daga hadisin manzon Allah ya tun da an samu nassin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ba magana kuma wannan hadisi yana silsilatu sahiha hadisi na 2357 ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana daidai da aya ta 55 ta suratul anfal إن شر الدواب عند الله الذين كفروا إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون الله كيف هذا أقبا فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون سيكما يتي وإما تخافن من قوم خيانة فانبت لهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين wato waɗannan ayoyi na suratul anfal su suke nuna maka matsayin yarjejeniya tsakanin musulmi da kafiri a wajen Allah inna sharrad dawabi inda Allah lazina kafaru fahim la yu'minu Allah ya riga ya sani mafi sharrin dabba a wajen Allah shine kafiri wannan Allah ya riga ya sani mafi sharrin dabba a wajen Allah shine kafiri wato duk halittan Allah ba mafi sharri a wajen Allah fiye da wanda yake imani da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yace fahum la yu'minun allazina ahatta minhum waɗanda kake kulla alkawari da su summa yanqubuna ahadahum fi kulli marra sannan su warware alkawarin na a kowane lokaci wa hum la yattaquna ba sa kiyaye dokokin Allah fa in ma taskafannahum fil harbi da zaka da su a yaki fasharrid bihim man khalfahu ka buga misali da na baya da su inji Allah ka yi musu abin da na baya zai ga ishara la'allahum yazzakarun dan na baya su rika tunanin abin da waɗannan suka yi wannan yana gwada maka alkawari yana da ƙarfi a wajen Allah alkawari yana da ƙarfi a wajen Allah Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam mafi munin halitta shine kafiri musamman wanda za a kulla alkawarin zaman lafiya ya warware a kulla ya warware a kulla ya warware amma duk da haka Allah ya ce ma annabi kai ma ka warware a'a sai Allah ya ce wa annabi Muhammad wa in ma takhafanna min qaumin khiyana idan kana tsoron wata jama'a ta ci amanarka ba munafincin su za ka yi ba ba ha'intar su za ka yi ba fan fanbiz ilaihim ala sawa jefar musu da alkawarin su gaba ɗaya inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah bai ce kai ha'inci ba saboda Allah bai son masu ha'inci sai zama kafiri zai buya yayi kulle kulle na cin amanar yarjejeniyan zaman lafiya kai ma musulmi sai ka buya kai kulle kulle Allah bai son mai ha'inci menene ya kamata idan aka wayi gari muna gani kafirai sun warware alkawarin zaman lafiya a ƙasar nan da sai a yi ƙoƙari a haɗa kan shugabanni ta yadda za mu tura mu jefar da alkawarin da ke tsakaninmu da su wanda suke tunanin cewa wanda shi ke ba su garkuwa Allah ya sa mun a jefar da alkawarin gaba ɗayansa in ji Allah subhanahu wa ta'ala a tabbata cewa babu amana tsakanin musulmi da kafiri wanda shi ne amma Allah bai yarda musulmi ya zama mai siffa na haici ba wannan dalili yasa muawiya yana jin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin manzon Allah sai ya dace da nassin alqur'ani haka sai ya juya ya bar kasar rum ya koma kasar syria bayani na hudu shine mu'amala da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana magana akai mu cika yarjejeniyar da muka yi wajen kullata tana da surori da yawa yarjejeniya tsakanin mutum da mutum tana zuwa da fuskoki da daman gaske shi ya sa malaman fikihu suke kasawa kashe biyu in ma iradatun munfarida au iradatai ma ya zama yarjejeniya ce da ya zamanto an yi ta tsakanin mutum da Allah kawai wannan shi ke da bayanin iradatun munfarida ko ko ya zama an yi ta tsakanin mutane biyu an yi yarjejeniya tsakanin mutane biyu to wannan yarjejeniya babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta wajibcin a cika ta kuma kamar yadda muka faɗa wato kulle-kullen suna da yawa shi yasa Allah ya magana akan al'uqud abubuwan da akan kulla suna da yawa a cikin alkur'ani ma kadai zaka samu bayanin Allah subhanahu wata'ala da dama akai kamar misali a suratul baqara Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa aure kulla shi ake kaga yana karkashin al'uqud kenan aure kulla shi ake don haka yana karkashin al'uqud الله مدوك كينا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أكلتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم wannan aya ta suratul bakara tana tabbatar da cewa aure yana daga cikin al'uqud kalmomi na al'uqud wato da Allah subhanahu wata'ala yake ishara kai domin a cikin wannan aya Allah madaukake yana cewa wala ta'azimu uqudatan nikahi wato la yajuzu an yuqadan nikahu hatta tantatihi hiyal idda ba daidai ba ne a ƙulla aure sai idda ta ƙari almaktuba alal mar'a sai iddar mace ta ƙari ake ƙulla aure shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala ta'azimu uqdatan nikahi kaga kenan aure ƙulla shi ake don haka yana daga cikin abin da Allah yake wajabta mana sharaɗin aure wajibi ne mu cika shi haka ma suratul bakara gaban wannan aya aya ta 237 Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa in tallaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna tallaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير kaga nan ba Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana aure kulla shi ake saboda Allah subhanahu wata'ala yana cewa illa an ya'funa aw ya'fu allazi biyadihi tun nikahi biyadihi tun nikahi wa in tallaqtumun nisaa ba'da al-aqdi alayhinna wa lam tujami'hunna kun sake mata bayan an daura aure kuma kafin a tara da su kun sake matan ku bayan an daura aure amma kuma ba a tara da matan ba walakin da kuma alzamtum anfusakum bi muhurin mujaddad ya zamanto akwai sadaki dama wanda eh, aka riga yake ka da ita wannan mata fa yajibu alaikum an tu'tuhunna nisfal muhuri wajibi ne ka raba sadakin kashe biyu ka ba ta rabi aure ya mutu kafin a tara da mace to otomatikali wannan mata tana samun rabin sadaki shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce fa ma farabtum za ku ba su rabin sadakin da kuka yanka yani almuttafaqi alaihi illa an tusamiha almutallaqa sai dai idan ita matan ta ce a ta yafe ba ta bukata wannan kuma koko shi mijin ya ce ya yafe sadakin ma gaba ɗaya ba zai karɓi komi ba shine ma'anar illa an ya afuna au ya afuwa lazi biyadihi uqdatun nikahi wato dai ayar tana tabbatar mana cewa aure kulla shi ake saboda haka yana daga cikin nau'ukan mu'amala waɗanda Allah ke umurtan mu mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun cika sharuɗan da aka yi a kai saboda shi ma kulla shi ake kuma kan mu manta cewa duk abin da ya zamanto ka kulla tsakaninka da wani to babu shakka Allah zai ma tambaya a kansa a ranar tashin kiyama saboda alkawari ne duk abin da za a ce an kulla tsakanin mutum da mutum alkawari ne akwai tambaya a suratul isra'i wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta bulugha ashudda wa awfu bil ahd innal ahada kana mas'ula yarjejeniya ne mu'amala tsakanin mutum da mutum yarjejeniya ne wanda shi ake ce ma ahdu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana duk yarjejeniya da take tsakanin mutum da mutum sai Allah ya tambaya akan ta ranar tashin kiyama kuma akwai inda ma Allah yake jingina yarjejeniya ga kansa yana jingina yarjejeniya makansa kamar misali a suratun nahali wa aufu bi ahdillahi idza ahadtu ahdillahi idza ahadtu wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum allaha alaykum kafila inna allaha ya'lamu ma taf'alun allaha ya'lamu ma taf'alun yana daga ka'ida na cinikayya wanda malaman fikihu suka yi bayani duk littafin fikihu da zaka bude in dai mu'amala ce tsakanin da mutum da mutum zaka samu ana aje ta a matsayin amana amana ce misali na zo sayan kaya wurinka amana ce abin da ka da min amana ne idan ka sayar min mummuna da sunan mai kyau ne ka ci amana idan na baka kuɗin da bai dace ba na ci amana saboda haka duk mu'amala da take tsakanin mutum da mutum amana ne wannan ka'ida ne na baka aro na baka ajiya na baka haya duk waɗannan amana ne tsakanin mutum da mutum kuma Allah sai ya tambaya kai wannan dalili sa a nisa ya Allah madaukake mana magana akan amana sai ya kawo shi da lafazi na jam'i inna amuru kuma an tu'addu amana ta ila an tu'addu ila وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وإذا مؤاملة أنا ساتا كركشن أمانة mu'amala tana ƙarƙashin amana amana kuwa Allah madaukaki yayi umarni a tsaye da ita to addul amanati ila ahliha ku kai amana ga ma'abotanta waɗanda ke cancantanta a ba su amana wato idan na zo sayan wani abu a wurinka amana ke tsakanina da kai kuɗin da zan baka ya zama gaskiya ne kayan da zaka bani ya zama gaskiya ne wanda shi ne amana abin da na zo saya ba shi ka ban ba ka ci amana kuɗin da na zo badawa ba shi ya kamata in bayar ba na ci amana shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo kalmar amana da lafazi na jam'i tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli inna Allah ni'ma ya'idhukum bihi inna Allah kana sami'an basira Allah yana ji yana gane da kuke mu'amala akwai ranar hisabi kuma ko babu komi ka faɗi magana ya zama maganar ka ta saba abin da aka ka faɗa domin idan mutum zai warware yarjejeniyar da aka kulla da shi dole za a samu da ya faɗi magana ya saba yana jawo ma kansa fushin Allah nan ma Allah subhanahu ta'ala ya mana magana akai ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la ta'lamun ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون دم لكو كيف الآن أبين دباكو أي كتاشي sai ya ce kabura makatan inda Allah kyamar da take wajen Allah girmanta ya kai makura wato Allah yana kyamar mutumin da maganarsa take saba ma aikinsa wannan yana gwada saba yarjejeniya yana jawo maka mene fushin Allah sannan yana baka siffan munafiki ayatul munafiki salasun idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana hadisin al-imam al-bukhari da al-imam muslim sannan yana raba ka da shaidar cewa kana da addini saboda manzon Allah ya ce la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu duk wanda za a yarjejeniya da shi ya saba wannan ba shi da addini ya ji Allah kaga ya gwada mana cewa musulmi ya kamata mu'amalarsa tafi kyau fiye da kafiri in dai kaga musulmi mu'amala da shi ba ta da daɗi wannan ba musulmin kwarai ba ne amma duk musulmin da zai aiki da umarnin Allah to wallahi za a samu a dalilin mu'amalarsa ma mutane na musulunta saboda kyan mu'amalarsa mutane na musulunta don wato mu'amalar musulmi tana tafiya ne daidai umarnin Allah abinda Allah maɗaukaki ya faɗa a yi shi kake yi saboda haka kafiri yana aunawa da aqidarka cikin sauki sai ka ga yi sha'awar bin addininka kuma ko da kaji Allah madaukake yana cewa al'aqadu abin da aka kulla ba wai sai an rubuta shi ba in ka duba littafai na fiqhu malamai suna magana akan cewar yarjejene da duk ake magana ba ka'ida ne a rubuta na'am akwai malaman da suke cewa ya kamata a rubuta din amma ba ka'ida bane inda ne abin da akasarin malaman suna suke faɗi duk wata mu'amala da baki idan an gama an kulla duk wata mu'amala idan an yi ta da baki kamar an kulla ne amma mu'amala in ta shafi dukiya malaman fikihu suna rinjayar da amfani da takarda akan mu'amalar baki idan mu'amala ta shafi dukiya to amfani da takarda ya fi tasiri akan mu'amalar da baki amma ba sharaɗi ba ne shi yasa wani ke cewa innal kalama da fil fuadi wa inna ma ju'ila lisanu alal fuadi dalila ai harshe ba baya wato yana ɗauke ma abin da jiki ke aikatawa babu bambanci babu bambanci da abin da harshe ya aikata da abin da hannu ya aikata illa dai idan ana tuhumar za a iya samun cin amana to wannan shi ke sa a yi in ka duba littafin bada'i usana'i littafin ala'uddin abubakar ibn mas'ud al-kasani mujallad na biyar shafin 134 da rabdul muhtar ala durrul muhtar hashiyatu ibn abidin malaman fikihu suna cewa ba laifi bane don an yi ciniki an gama ba a rubuta komi ba wannan shi yasa kaga zaka tafi shago ba ni kaza an baka ka bada kuɗi ka juya ka yi tafiyar ka haka in ka duba littafin hashiyatul hashiyatul imam ad-dusuqi kabir littafin muhammad arafa ad-dusuqi mujallad na uku a farkon littafi da al na ibnu qudama lakin ta'aquda bil kitabati ja'izun wa laysa bi shardin saka takarda wajen mu'amala yana da kyau amma ba dole bane yana da kyau amma ba dole bane wanda shine fahimtar akasarin malaman fikihu musamman kamar masaba ta Abu Hanifa masabar al Malik in ka duba kamar littafin da muka faɗa hashiyatul Imam Dusuki haka zaka gani amma ga masabar al Shafi'i da masabar al-Imam Abu eh, eh, Ahmad bin hambal. su suke cewa wato saka takarda ga mu'amala idan ya shafi cinikayya yana da muhimmanci saboda kawar da gardama saboda kawar da gardama amma duka babu wani malami da ke cewa ka'ida ne don haka ko da kaji Allah yana cewa aufu bil uqud ku cika abubuwan da aka kulla ba wai zama ake yi a dauko igiya a kulla ba ba kuma ka'ida bane sai an dauko takarda ka yarda na yarda an rubuta an yi stamp an yi signing sannan za a ce an yi yarjejeniya da zaran mun yi magana tsakanin mutum da mutum kamar an yi kulla yarjejeniya ne wajibi ne a cika in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure akwai wanda ya rubuta tambaya yana cewa na ji ana ambatan cewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine farkon halitta a duniya amma sai Allah ya jinkirta zuwansa sai a ƙarshen zamani shin wannan magana haka take babu shakka maganar nan ƙarya ce ba gaskiya ba ce maganar ba gaskiya ba ce in ka duba fatawar lajina mujallar na farko shafi na 467 babu gaskiya akwai hadisi a kama hadisin malamai suna cewa mawdu'un hadisi ne wanda ake ce mai ƙarya ƙirƙira wannan ko ce dukiyar da ta kasance kaddara ce da ke kawo kuɗi irin su gidaje da motocin haya shin yaya ake fitar da zakansu idan shekara ta cika idan mutum yana da gidan haya wani na ciki bai zama gidansa cikakke ba saboda haka ba zai mai zaka ba idan mutum yana da abin hawa ya ba da shi haya wannan abin hawan bai zama nashi mallakansa cikakke ba saboda akwai hakkin wani a kansa domin idan kana da gida wani ya biya ka kuɗi ya shiga gidan to kaga ku biyu kuna da gida wannan shine abin da shari'a ta yarda ba abin da kai kake tunawa ba a shari'a ba gidanka ba ne gidanku ku biyu ne gidanku ku biyu ne idan ya gama ya fita to gidanka to yanzu tun da gidanku ku biyu ne ya za a yi ku a ce akwai zakka akan abin da mutane biyu suka mallaka saboda haka sai zakan gida ya koma kan kuɗin da mai zama a gidan zai baka idan mai zama a gidan ya ɗauko kuɗi ya baka to wannan kuɗin shine mallakanka amma gidan kansa kuna da tarayya saboda akwai hakkinsa a gidan akwai hakkinka a gidan duk abin da ya zama akwai tarayya a kai ba a fidda masa zakka sai dai hakkin mutum shi kadai shine ake zakka saboda haka babu zakka a dukiyar haya in ma ta gida ko kuma ta, abin hawa sai dai ta dukiyar da ta sama, eh, suka, samar kamar misali eh, gidan haya kudin da aka samu to akwai zakka a kai motar haya kudin da ta tara akwai zakka a kai amma ba wai ita motan kanta ba ba kuma shi gidan kansa ba ka duba sharhul mumti na ibn al-usaymin a mujallad na shida shafi na 142 da kuma fatawa bin baz a mujallad na sha hudu shafi na 160 bin baz ya ce idan ma kudin hayan bai zauna ba to babu zaka kenan sai dai idan mutum yana dabaran kashe kudin kafin shekaran cika saboda gudun zakka wannan wajibi ne fitar da zakka wannan ko ya ce magidanci ne ya ba ya ba ɗaya daga cikin matansa gida saboda ba ta taɓa haihuwa ba idan ya mutu idan ya mutu shin za a iya kwace wannan gida a eh, saka shi a cikin kayan gado to babu shakka malamai sun yi magana akan matsala ta adalci tsakanin zaman aure kuma lokacin da na yi magana na gaya muku littafan da za a duba akasari nakan ce a duba kaza a duba kaza abinda yasa nake faɗa saboda taimako ne gare ka ka san ma inda za ka dosa ta wajen neman hujjar magana ta kaga na taimaka maka to amma wasu suna kuskure sai su ɗauka idan na ce shafi kaza ka'ida ne a same shi a shafin ba ka'ida ba ne saboda me saboda kowane littafi ana samun maktabobi da dama su buga misali akwai kamfanoni a lebanon waɗanda suke buga littafi akwai kamfanoni a syria waɗanda suke buga littafi akwai kamfanoni a egypt misra waɗanda suke buga littafi akwai a saudiya to za ka samu kamar misali sahihul bukhari kamfani a misra ta buga ta sham ta buga ta lebanon ta buga ta saudiya ta buga to za ka samu akwai bambancin shafuka don haka yasa nakan ce a kitabu kaza babu kaza babi na kaza don ko da shafi ya bambanta in ka dubi babi ba shafi ba za ka taras da magana to amma wasu sai suna dogara da shafin sai ya bugo mai ce min kai shafin kan na akwai gyara saboda na duba wani shafi ni nawa ba shafi na kaza bane amma da ya yarda ya samu sai dai shafin da bambanci sai yana da kyau mu gane wato ba ka'ida bane ka samu a shafi saboda bambancin kamfanoni da suke buga littafi misali matsala ta adalcin zaman aure ibnu hajar shi yayi sharhin sahihul bukhari shi yayi sharhin sahihul bukhari ana tunani ana tammani ibnu hajar yana daga cikin mafi kwarewan ilimin hadisi idan ana maganar malamai masana ilimin hadisi waɗanda suka zo a zamanin baya to gaskiya samun kamar ibnu hajar abu ne mai wahala ibnu hajar al-asqalani in ka dawo sharhin sahihu muslim sharhi mafi inganci shine na al-imam nawawi wanda ya samu karbuwa a duniya babu malami da ya yi sahihu muslim sharhi wanda ya samu karbuwa kamar al'imamun nawawi ga bukhari ibn hajar ga muslim al'imamun nawawi waɗannan malaman guda biyu suka ce adalcin zaman aure bai shafi kyauta ga matan ba waɗannan malamai masana hadisi haka suka faɗa adalcin zaman aure zama da mata bai shafi kyauta ga matan ba saboda haka wato dan ka ɗauki kyauta ka yi ma wata mace ba ka yi ma wata ba wannan bai gwada cewa ba ka yi adalcin zaman aure ba idan ya zama an faɗi magana kafin ka yi gardama sai ka yi ƙoƙari ka nemi littafin nasu sai ka karanta me dalili in ka karanta za ka gane za kuma ka fahimci me ake nufi da adalcin ma zaman aure ta yiwu akwai bambanci da yadda kai ka fahimta akwai bambanci da yadda kai kake fahimta yadda ake adalci a zaman aure in ka duba fathul bari mujalla na tara shafin uku da sharhun nawawi ala sahihi muslim yana juz'i na goma shafi na shida hatta almugni na ibnu kudama mujalla na bakwai shafin biyu dan mutum yana da mata ya dauki kyautansa ya ma wata bai ma wata ba bai shafi adalci zaman aure ba idan asali ciyarwa ya daidaita su sutura ya daidaita su sannan abinci ya daidaita su kyauta tsakaninsa da su wannan bai shafi adalci ba hatta al imam ahmad bin hanbal abin da ya hada kenan in ka duba al-mughni na ibnu kudama to tun da yake abin da malamai suka fada kenan kaga dan wani ya ba mu matarsa kyauta bayan ya mutu wani ya ce ta dawo da kyautan nan a raba gado babu shakka wannan shishigi yake Allah ya mun gane sai wannan kuma yana cewa mutum ne mai hali a cikin a cikin yan uwa amma kuma baya fitar da zakka da aka matsa masa da nasiha sai ya ce ai an ba shi fatawar cewa duk wanda ya ki fitar da zaka to Allah da kansa zai rika fitarwa ta hanyar sanya wa mutum rashin lafiya da ƙananan haɗurra don haka ko da ya fitar da zakkan ba kenan Allah yana cira abinsa to wannan ba gaskiya ba ne mai tambaya ta ƙarshe na cewa mutum ne ya saki matarsa saki ɗaya daga baya ya yi na biyu sannan ya sake yin na uku daga baya sai ya zo ya ce ya mayar da ita saboda a cewarsa ya yi mata saki na uku saki na uku ne a lokacin da take al'ada ba wai a cewarsa ba sai a tambayi ita matan idan ya tabbata cewa mutum ya yi saki a cikin haila ko mace na jinin biki sakin bai tabbata ba sakin da aka yi cikin jinin biki da haila da haila wannan saki bai inganta ba saboda aka za a mai da wani ka duba mace ma'ufatawa mujallar na 33 shafi na 66 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك